tara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na ishirin da biyu a cikin tasirin ayoyin tsoratar rafi inda in ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin tasirin aya ta sha biyu da allah madaukin sarki ke cewa zalikum بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به Lillahi فالحكم لله العلي الكبير wannan aya da Allah maraukin sarki ce zalikum wannan ishara Allah maraukin sarki yana mai da shi zuwa ga wancan azaban da Allah ya ce zai ma waɗancan kafira da wancan fushi da Allah maɗaukin sarki ya ce zai yi da su kuma yadda a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ya yi maganganu da yawan gaske dangane da abin da yake faruwa sai ya amfani da irin wannan ishara ɗin. Nabi yusuf lokacin da yake zaune a gidan yari da shi da waɗannan abokan zama nashi ya yi amfani da irin wanda ya ce za ni kuma mimma allamani rabbi ma'anin wannan waɗancan bayanan da ni muku na fassarar mafarkinku to yana daga cikin baiwan ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya yi mutumin da duk ya goge ya ƙware wajen magana idan ya bar wani zance a baya idan ya taho gaba baya maimaita wannan magana sai dai ishara zuwa gare shi mun gano wannan da kyau ko ba kuma annabi yusuf zai zo yana maimaito fassarar mafarki da ya yi sai ishara gare shi ba a'a inda waɗanda ake magana da su suna faɗake da abin da ake magana a kai da sa ce kun ga wancan bayanan da na gabatar muku da sai ka jona maganarsa a kai haka allah madaukin sarki ya yi magana da ya ce ni za ka burha na min rabbi zalikum ladi الذي ظننتم rabbikum qalat fa kunna alladhi lumtunna li fihi wannan ishara ne zuwa ga abincin da ko kun san shi nan ma sai Allah madaukakin sarki ce zalikum kun ga wannan azaba da Allah madaukakin sarki ya zai makafirai da wancan gagarumin fushi da Allah madaukakin sarki yake da su bi annahu ya samo asali domin izadu iyallahu wahada duk sanda aka kira Allah madaukin sarki shi ɗaya aka ce a zo a bi shi a kiyaye tauhidi a yi duk abin da ya kamata wajen bin dokokin Allah da farko sai ku kafirce ku tada adawa ku fara fito na fito da dokokin Allah madaukin sarki duk sanda aka ce jama'a a zo a ji Allah a yi ma Allah maɗaukin sarki biyayya ta ga cewa wannan abin ya ɓata ma riza ka ɗauki mataki to kana cikin wannan aya mana duk abin da zai burge Allah duk abin da zai gyara ma Allah duk abin da zai ɗaga addinin Allah wato shi ne ba ka so ku? Su sa shi cikin idan aka zo wata harka da ta shafi tsantsa na Allah za a ga a dawo amma da za a ɗauko wani abu na son zuciya na bid'a na son rai na kafirci sai ku ba uwanku an bayyace wannan za a ga akwai marubuta a kafafen yada bayanai na zamani akwai marubuta a jaridu akwai masu fashin baƙi a rediyo da ina da ina duk sanda aka taɓa wani abin da yake da alaƙa da musulunci za ga babu ruwansu amma lokacin da aka taɓa wani abu na dubo karatsiya ko aka taɓa wani abu na shirme da shiririta na rayuwar duniya nan za ka ji taron nan za ka ji maganganu iri iri duk suna cikin wannan idan aka ambaci allah shi ɗaya nan ne za a ga adawa za su fito na fito duk wanda yake a kan tafarki na allah wa in yushrak bihi in kuma da za a zo a yi ma'alla Allah madaukin sarki shirka su to ne za ga mutane sun imani ba wa wasu da wani ai ba taba gwamnatin mu ba ai ba taba manufofin mu ba ai ba wanda ya taba abin da muke a kai yace fal hukmu lillah hukunci a yau ba kuna da dama a duniya kun yi san ranku kun yi abin da ko ga dama ba to hukunci a nan gidan duniya a nan lahira lillahi al'aliyyar kabir wannan na Allah ne shi kuma Allah nan al'ali shi ne maɗaukaki Allah nan al-kabir kuma shi ne babba wanda ya fi ƙarfin kowa jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau dole ne duk mutumin da ya san me yake yi wallahi idan aka zo ana ma Allah madaukin sarki shirka ya damu idan ka zo da wani abu na bid'a da Sarai rai ya damu ran shi in yi dubu ya ɓaci an fahimci wannan da kyau ko ba dalilin da zai sa a zo da abubuwa na ɓanna a ce mutanen kirki su ja baki su yi shuru akan wannan abu ba wannan dalili babu kuma ana ji ana gani a kowane society ga mutane suna da wannan iri sai ka ga ana yin maganganu na ɓatanci a kan masu addini amma abin kunya daga kai ci yara sun lalace a unguwanni ba mai magana a kan su za su iya makuwa rashin mutunci za su iya makuwa rashin kunya za su iya komai na su tsara duk wanda yake da daman ya hana ɓanna bai tsayi wajen hana ta ba sai shiga cikin wannan aya wancan azaba da fushi da Allah maɗaukin sarki ya ce zai yi a kan kangararrun bayi wala kana shi ba wani dan ba ruwanmu a duniya babu shi ko dai kana tare da Allah ko kuma kana adawa da Allah dole ka nemi gida ɗayan biyu a faɗa ciki wannan dole ne ko dai kana tare da Allah ko kuma baka tare da shi al'umma nawa kuna fahimtar wannan da sai ko Allah maɗaukin sarki ya sauwaka Da shi sa wajibi ne kowane mutum ɗaya daga cikin mu ya ƙoƙari ya tsayo ya zama daga cikin masu da'awa masu kyara zuwa ga abi Allah maɗaukakin sarki duk ƙoƙarin da mutum zai ya tabbatar ya yi matuƙan ƙoƙari wajen ya tabbatar da cewa tun daga karan kanshi har zuwa ga iyalin shi har zuwa ga mutanen da suke kewaye da shi Allahi azim sun ba Allah madaukakin sarki in ba haka ba ina gudun kar ta ci nanin ba wallahi nanin ka ci ka abinda babu ruwanka ya zai shafe ka kun fahimci wannan da zai jama'a kun dai abin da Allah ya faɗi cikin wannan aya to bayan da ya karkare mana tafsirin wannan aya ta sha biyu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 Yace, ce huwan da zai yuri kum ma'ana yuzhiru lakum ayati Allah madaukakin sarki shine wanda yake bayyana muku ayoyin shi hatta tarauha har sai kun ganta ƙarara kun fahimce da kyakkyawan fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so a fahimta. Kun gano wannan da kyau ko? Allah yana bayyana ayoyi filla-filla Allah yana nuna ayoyi dalla-dalla domin mutane su gane ayoyi a fili ƙarara za su jagorance su wajen su ma Allah madaukin sarki ɗa'a su mai biyayya domin ya masu kyakkyawan sakamako a lahira wadda ya odu ila man Allah. in ya ce huwa wane huwa lazi lahul hukum shine wancan da muka ambata ne hukuncin nan wa huwa al-aliyyul kabir da muka ambata a cikin wancan aya ba ka ce ba a lahira hukunci a hannun shi shi shine maɗaukaki mai girma to sai aya ta gaba ya ce huwan lazi shi ɗin nan dai wancan allan da ke da hukunci a lahira shi ne wanda yurikum ayati yake nuna muku ayoyin shi kuma a zalika ila da hu hamalan bal arahum ayatihi hatta yu'minu Allah bai bar bayi haka kara zuba ba sai da ya rika nuna masa ayoyi ayoyi ayoyi ayoyin da za su jagorance su wajen su imani da shi Allah madaukakin sarki mun gano wannan da kyau ko to su waɗannan ayoyi nau'ani ayoyi ne nau'i biyu akwai ayatun kauniya ayatun kauniya sannan akwai ayatun shar'iyya ku haddace ayoyi da Allah maɗaukin sarki yake nuna ma bayi da waɗannan ayoyi za su jagoranci bayin zuwa ga su imani zuwa ga Allah to ayoyi ne iri biyu ayatun kauniya da kuma ayatun shar'iyya kimala ya ce ayatul kauniya hiya makhluqatillahi azza wa jal waɗannan ayatul kauniya su ne ayoyin da Allah madaukin sarki ya tsara su a gidan duniyar nan wal ayatu shar'iyya su kuma ayoyi na shari'a iyal wahayin da zai ja'a bihi rusul su ne wahayi da Allah maɗaukin sarki yake manzanni to dukkanin waɗannan ayoyi guda biyu su wajibi ne ka ɗauke su a matsayin milestone abinda za su nuna maka hanya da za ka bauta ma Allah da je lahira ka shiga aljanna misali Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani yana cewa wa fil ardi ayatul lil muqinin kun ga nan doron ƙasa akwai ayoyi ga waɗanda suke da yaƙini ga Allah sai da za ka kalla wannan abin da yake faruwa a doron ƙasa to aya ce da za ka gane kudura da irada na Allah Ko fi anfusikum hatta a karan kanka sai dan adam idan ka kalli kanka za ga ayoyi jibge da zai sa ka bauta ma Allah shi da ya ce afala tsoro yusuruna ku ba ku gani ba ku gani yanzu idan ka kalli yanda masu haƙan ma'adanai suke zuwa ƙarƙashin ƙasa ko su fasa dutse sai su shuru wannan sinadari in aka faɗa maka abin da ake da shi sai ke mamaki Allah ya halitta shi saboda ai wannan abu da wasu abubuwa ma da yawan gaske wanda har yanzu ba a gano ba har yanzu a da duniya tana yin makamashi ne da fetur da gas haka ne da Allah madaukakin sarki sai ƙara musu ilimi sai kuma suna makamashi da lithium lithium din nan wani nau'i ne na dutse da Allah madaukakin sarki ya zuba ƙarƙashin ƙasa in aka haƙo za a abubuwa masu yawan gaske da shi wannan kaɗai ya isa sa bawa su imani yanzu kofa da ake waya ce ga wayan kofa dutse ne fa ake haƙowa daga ƙasa a je a narka sai zai zama wannan waya Allah maɗaukin sarki yi shi kuma ya zuba shi a ƙasa kuma kyauta ya za ka ɗibi ruwa a yanzu ka zuba a can tsandorin ƙasan can kana ba shi minti biyu yi ya ƙasan ta shanye shi ka haɗa kuma ba za ka gan shi ba amma sai ka je ku duddufin unguwanku sai ga ruwa nan ya shekara wanda bai shige ƙasa ba wa ya tsara wannan Allah ne to wannan aya ce da za ta jagorance ka wajen ka gane kodara da irada na Allah da imani don ya sa a aljanna in ka kalli ita kanta ƙasar nan ba iri ɗaya ba ce akwai dutse akwai marmara akwai ƙasan da in an ɗibo ta an zuba aka yi ruwan sama sai ta shaɗi akwai ƙasan da in an zo an zuba in aka yi ruwan sama sai ya yi. sai ƙara daɗewa ya kwanta ya zama daɗe a wajen haka in kai ta kallon wasu abubuwa da suke faruwa a kan ƙasa na tsare iri-iri daga bishiya kusa da kusa wannan sunanta bishiyan maɗaci da za ka sassaƙi itin jikinta a ɗanɗana sai ka ji ɗaci a kusa da shi kuma ga bishiyar mangoro da ɗan mangoro zai fito ka tsinka ka sha sai ka ji zaƙi ƙasa ɗaya ruwan da Allah maɗaukin sarki ya zuba masu suka girma guda ɗaya su ƙari ma'in wahidin ruwa ɗaya ke masa da ruwa amma akwai bambancin ɗanɗano da gefe za a ce akwai bishiyar kurna ko aduwa sai ka ji ɗanɗanin su ya sha bamban da juna wannan duk fa aya ne daga cikin ayoyin Allah da ke bayyana maka ƙudura da iradin shi sa a doron ƙasa ma akwai aya yanzu da Allah zaƙin da ayaba yake da da zaƙin da abarba ke da iri ɗaya ne zaƙin zaƙin kankana ma wa ya zuba ruwa cikin kankana kana da hos ɗin da ga sanda ake injection ruwa cikin kankana sukarin da ke cikin ta wani yasa me yasa baka ɗanɗane ƙasan fadama da aka shuka da ke ba ƙasan da ruwan yana da zaƙi amma ya aka yi iccen sun yake da zaƙi bishiyan mangwaro ne za a shuka daban-daban daban iri-iri a gona ɗaya kowanne ɗanɗanin shi daban da wancan tuwon da ke cikin mangwaron ya sha bamban da wannan ya sha bamban da wancan da za a kawo maka ɗan kamaru yanayin shi ba daidai yake da soso ba da za a zo maka da ɗan gawasa shi kuma ya sha bamban da kan biri da za a zo da binta siga shi kuma ba daidai yake da kaza ba duk wanda suka san waɗannan abubuwan za su fayyace maka lalle haka al'amarin gaiba ne za a zo ga wata cikin tafari kar wata kuma jajir wata mai zaƙi wata mai bauri wata kuma mai tsari kuma duk sunansu gaiba kuma haka Allah ya yi da Allah ta shi yin ayaba wannan sai ce a ci wancan kuma sai a soya kuma duk sunansu ne Allah ya yi waɗannan abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya yi ku to aya ce ayatul kauniya ce aya ce ta duniya da za ta jagoranci duk mai imani akan yabi Allah wannan an fahimci wannan da kyau daga cikin ayoyin nan yau abubuwan da ke damun mu na cututtuka iri iri sai zama ga magani a kusa da gidanka baka sani ba sai a ce in ci ganye kaza in kai ka za ka warke kana yi sai ga kawar aya ce sa malamai suka ce idan aka yi ruwan sama bana cututtukan da ke faruwa a wannan lokacin magungunan da ke warkar da cutan da ya faru a wannan shekarar shine 'ya'yan itatuwan da wannan ruwan saman ya buga za ku zo za ku ci in kuna yawan cin su cututtukan za su yi sauƙi ko ma Allah madaukin sarki ya ɗauke mu amma daga cikin ayatul kauliya sai zama yanzu abinci ake nema ba kayan marmari ake nema ba dole a bar kowa da jinyin shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi yasa sai ce min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya daga cikin ayin da zaka gane Allah da ya tashi halitta muku matan ku sai yayi su jinsun ku ne ki tasunu ilaiha don ka nutsu dan yanzu za ka dauki tantabara namiji ka haɗa shi da kuciya mace a keji ɗaya za su yi ƙwai? Hmm? da za ka ɗauki zakara ka sa shi a keji ɗaya da ungulu za su yi ƙwai? zakara zai barbari eh, agwagwa ke ƙwai? wannan mai kwannan da yawan nan zabu za su yi kowane jinsi allah maɗaukin sarki ya mai iyali suna kiwo ban taba gani ba amma bari mu tambaya ƙila mu samu ilimi yanzu bunsuru yana barbaran ya su yaya ka allah maɗaukin sarki da ya tashi sai ya mamaki namiji mace nashi da za a ɗauki sinadarin haihuwan mutum a sa ma dabba za su haihu ko Allah maɗaukin sarki ya sa security a cikin waɗannan abubuwan don ka gane ayan shi duk waɗannan halittun gaba ɗaya da maniyi ake halittarsu idan namijin agwagwa ya sa maliyin shi a macen agwagwa da Allah ya kaddari su haihu sai ta kwai dangare ma ya kwai akwai dabbobi wanda su kuma bakon suke ba in maliyin nasu ya haɗu su kuma sai su haihu kun fahimci wannan da kyau ko Allah sai ya tsara dabba kaza don ka gane ayatul kauniya sai Allah ya kaddari ga abin da za ta ci ta rayu ita kuma ta ci ta zama abincin wanci yanzu misali ƙasa me abincinta ruwa yanzu ƙasa sai ta sha ruwa sai ta rayu tana rayuwa sai ciyayi sai su fito ciyayi na fitowa dabbobi waɗanda Allah ya tsara su kuma su ci ciyayi su rayu su kuma sai cinye wannan ciyawan su kuma sai Allah ya suka zama abincin wa dabbobi masu farauta da mu mutane haka Allah ya tsara wani abincin shi ya zama kaza wani abincin shi ya zama kaza kuma duk a cikin juna ake rayuwa duk ka gama ci ka ƙoshi ka kiba ka bul sauro a jikinka zai rayu kuma a jikinka za ta rayu ƙwarƙwata da kuɗin ciwo a jikinka za su rayu zuwa za su yi su ja jini don su rayu murin tambaye ku kila wani mai hikima cikin ku ya gano da Allah kudin cizo na rayuwa a jikin akuya hmm? ba su da jini me yasa bai zuwa ya sha jinin su na saurin Allah bai mai tsarin ba ku kun gana shi Allah ne yi wannan abin ku? na'am da za a matsa bincike za a gano hikiman da ta sa Allah maɗaukin sarki yi wannan wata ran ina sauraron wani mai ilimin kimiyya na ƙwari a gidan rediyo na jawabi ya ce wasu ƙananan ƙwarin da suke rayuwa a cikin gidajen mu a ɗakunan muke bi muke karkashe su da ba su bala'in da zai same mu Allah yawa Mun gano wannan? akwai wasu abubuwa na cututtuka da suke faruwa su kuma sai Allah ya halice su su kuma waɗannan suke za su cinye in sun gama cinyewa sai su yawa su dame mu mu kuma sai mu kashe su mu kwashe mu zama. kun fahimci wannan da ke ku haka Allah yake tsari shi yasa mun fahimci wannan za mu gane ce lalle Allah ya cancanci abinci yanzu duk yanda za a yi a ce namiji ya haihu zai haihu na da za a sa ma haifa, mahaifa zai haihu za a ce bincike ana ta ban hanyoyi kuwa shi ne abin ba haka ya tsara dole a haƙura gano wannan da kyau ko dole a haƙura yanzu idan aka je asibiti sai mai ilimin kimiyya ke haka na'ura da mai ciki sai ce namiji ne za ta haifa nan da wata ɗaya da rabi kuma za ta haihu ta ce ta famu bature ta famu likita a sun gano ilimi babba sai wani sai zo sai shi ai kuma kun ce ba wanda ya sa abin jikin mahaifa in ba Allah sai mu ce eh muna nan a haka ta ilmomi guda biyu ran da aka sa maniyi a cikin mahaifa shi Allah madaukin sarki ya san namiji ne ko mace a ranar bature da likita da kuke matashi ɗazu sun san abin da za a yi ba sai Allah ya gama aikin shi tsaf kai ma da za a nuna maka madubin dubarudin da suka duba za su kuma tun kafin su likitan likitoci ai ya faɗa shi ne mazan Allah idan aka sa maliyi a cikin mahaifa in ya kai adadin kwanaki arba'in sai ya juya zama jini daga nan sai ya zama tsoka kwana arba'in daga nan sai ya zama kaza kwana kaza sai a hura mashi amma kar ku manta daga sanda maliyya ya shiga cikin mahaifa akwai mala'ika zaune a cikin mahaifan da sunan shi malakun rahimi mala'ikan mahaifa yasa zina take da haɗari babba mun gano wannan duk wacce ta yi zina malakun rahimi yana nan yana rubuta abin da ta yi mun gano daga cikin laifin da ake ma Allah mafi girma kenan ka faɗi sharka kuma ni na shiga cikin mahaifa sai wannan mala'ika sai ce ya rob sai ya Allah mun yi baƙo za ka halice shi ko mu kawar da shi idan Allah ya ce a ba zai halice shi ba to sai mala'ikan da ke cikin mahaifa kawai sai kore wannan maniyin sai a ce ana ta ƙoƙarin a samu haihuwa ba a samu ba Allah ne bai nufa ba za mu zo a cikin to za ku zo ku ji sabab bai magana kan al'akhadhu bil asba wata da ta sha magani kaza wata da ta kaza biya da cikin sababi in Allah bai nufi wannan maniyan zai hadasa shi ba sai yanda aka hikimomi wallahi ba da tashi ba wanda ya so shi dole in kuma Allah ya nufi zai halitta shi in nukiliya za a harba a cikin mahaifan nan don a kawo da wannan cikin wallahi su yayi shi ba wanda ya isa hana shi kun gano wannan da kyau ko sai mala'ikan ya ce ya Allah namiji za ka yi ko mace daga shigan maniyin fa bature da likita sun gano wannan a ranar ya Allah maɗaukin sarki misali sai ce namiji ne sai mala'ikar sai ya rubuta ya Allah mai ajalin shi sai ya rubuta rana kaza zai rasu daidai minti kaza a gari kaza yanayin kaza duk abin da zai faɗi shi zai rubuta a shi ya Allah mai arziki ne talaka ne mai mulki ne mai sarauta ne mai jin daɗi ne shawuye ne duk wani abin da yake da alaƙa da shi sai a rubuta ɗauko manta akwai rubutun farko can fa wani mahfuz ba bayan ya rubuta sai ce ya Allah don wuta ne sunan aljanna sai rubuta sai a aji yanzu nan ana nuna maka cikin ayatul kauniya ana karantar da kai documentation na ya zama kana rubuta ne kana ajin bayanai A ga akwai babban bayani a lahul mahfuz ko to gashi kuma yau wai za ka haihu wai tun daga ranar da ma yi maliyar shi ma fa an yi maka rubutu a budu maka faya idan kuma mutumin ya kai wata hudu an fitar da halittar shi tsaf to kuma sai an busa mai rai kuma sai a ƙara rubuta abubuwa guda hudu a kan shi ka tambaya a nan bature gwanin leke-leke da likita tsakanin da allah da aka yi muku tafi sun cancanci tafi sun san wannan ga abin da ko ga wani suna faɗin cewa za a haihu jibi a haihu ko a haihu yau yana faruwa ko bai faruwa dama sunan abin hasashe jama'ar Allah suna fahimtar wannan da duk waɗannan abubuwan daga ciki akwai abin da ake cewa Ayatu ayatul kauniyya da abin da ake cewa ayatu ash-shar'iyya daga cikin ayatul kauniyya yace wa min ayatihi khalqus samawati wal ard jama'a yana daga cikin ayoyi na kauni da Allah madaukakin sarki ya tsara don su jagoranci bawa wajen yin imani bayan imani kuma ya dace da aljanna irin halittar da Allah madaukin sarki musammai da kasai kuma basta fihi ma min dabba irin dabbobin da Allah ya zuba a bayan ƙasa yanzu mu kalli sama wai da doron ƙasa da sararin samaniya wanne ya faɗi na'am sama ba za ka fahimci yadda tsarin halittar sama take ba Allah ya sai in masu ilimin suna sun zauna suna masa bayani isa cikin tafsirin wannan aya ko yau ko gobe da izinin Allah za ku zo ku ji hatta yadda ruwan sama yake sauka idan aka ce ruwan sama misali ruwa daga cikin cancan sama inda mala'iku suke ba daga nan ba ne kuma yadda kowa ya sani daga girgije kisa duk mutumin da yake hudda da hawa jirage za ga ana ruwan sama jirgi kawai sai tsallake girgijin sai koma sama sai zama ya koma ga wanda yake cikin jirgi madadin ruwan sama ya koma ruwan ruwan ƙasa jama'ar annabu kuna fahimtar wannan da kyau duk wanda ya fahimci wannan zai gane Allah shi ne Allah ita doron saman duniyan nan da Allah madaukin sarki zai ƙara kaifi na ganinmu to ba ɗan adam ɗin da zai sauke kan shi ƙasa sama zai rika kallo don ya ce ne zayyan na sama a duniya ya ƙawata saman duniya Allah ya ce mata kulliya daga shi akwai da kawakin ado na taurari farin suna da nisa da mu idan mu ne ke hango kyallin su in ka je ka samu masu ilimin kimiyya sai sai tauraro da ya fi duniya girma da za ka je kusa da inda sama take daga irin kwalliyan da ke wajen za ka sha mamaki to su kansu baturan zai iya zuwa wajen saboda daga nan doron duniya abin ka je rufin sama ta ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne da duk wani abin da za ka sa na tafiya ba za ka iya zuwa tafiyan shekara ɗari biyar ne tafiyan haske ya sa sai ka ji suna cewa tazaran duniyan nan da inda rana yake tafiyan mil miliyan kaza ne mil miliyan kaza a wannan tazaran tafiyan Allah kuma ya zuba wasu halittu na shi kuma har yau duniya ba iya gano ilimi a kan waɗannan abubuwan da yau a ce an gano kaza yi ba ce an gano kaza misali sai ce ai an gano akwai haɗarin da zai faru a sararin samaniya nan gaba saboda ana ganin wani hayaki daga masana'antu daga injina daga waye yana tashi yana zuwa sama Allah ya rufe masu ne sun kasa gayewa. sun san kuma zunubi ba tararin injina ne na waɗannan abubuwan ba zunuban bayi ne da suke zuwa sama lokacin da suka kai geji yawan su ya girma mumine Allah madaukin sarki gama kwashe su gaba ɗaya sai ya zama to laifuffuka ne suke hawa sama to shine Allah madaukin sarki sai ya yi kiyama sai sama ke ce bindiga ka rushe taurari da rana da wata Allah ya naɗe sammai da ƙarsai cikin kiyama ta ta amma bincikensa sai nuna masa wani abu daban mun gano wannan kwanakin baya na karanta wasu masu ilimin kimiyya suke cewa sun sa wani sinadari wani na'ura a cikin kwakwalon wani mutum wai suna son su gano wai in mutum ya mutu ina ran shi ke zuwa ne sai bincikensu ya gano masu cewa wani wuri ne ne mai nisan gaske ce ikon Allah a gaida manzon Allah Qur'ani ya gaya mana inda ran ke zuwa barzahu ne ba za su iya ganowa ban tafiya ne mai nisa barzahu ne kun gano wannan da kyau ku su da kansu masu ilimin kimiyya suka ce sun gano akwai mutanen da in za su mutu wani hayaki fari yana sakkowa ya lullube su to shi ne sai wannan hayakin ke siran ke ba hayaƙi ne su wasu kuma in za su mutu wani hayaƙi ne baƙi yake sakowa yake lullube su siran sai bi wannan baƙin hayaƙin sai da bakin mutum sai mutu kace da nan ma ba su gane ba mu wanda Allah ya ganar da mu idan mu ne mutumin kirki idan addini saboda kafa ya zo mutuwa mala'iku ne ke sakowa da fararen kaya da kyawun fuska to sai abin sai nuna masu cewa hayaƙi ne fari ya sauko idan munafiki azzalumi kafiri matsiyaci zai mutu shi kuma mai ke sakowa mala'iku ne da bagaƙen kaya 1400 years ago manzo Allah ya ga wani menene su waɗannan wasu ayoyi ne ɗan adam ya kamata ya gane menene kwanakin baya masu ilimin kimiyya suka ce sun ji wani ƙara can ƙasan teku mai nisa ɗan adam bai taɓa zuwa ba wasu suka ce ƙaran ƙanƙara ne su da kansu suka ce ba shi ba ne kuma ya fi ƙarfin ƙaran tuwon dabba da ke cikin teku abin ya ta da hankalinsu ba ɗan ƙanƙani ba kuma suka ce sun fahimci can ƙasan teku mai nisa ɗan adam ba zai iya zuwa ba suna hasashen wuta ne a wurin kuma ƙur'ani ya riga ya gaya mana jihar ce dama ƙasa take tuntuna an riga an yi ta Allah ne kawai ba zai nuna masa ba bai ga dama ba ayatul kauniyya ne Allah yake haska ma dan adam don ka ƙara nutsuwa da gaskiyar manzon Allah ka ƙara gamsuwa da musulunci da Allah madaukin sarki ya faɗi magana dangane da abin da ya shafi tsuntsaye a sama suna tafiya ka sai su kale sai su kaine a sama yace ma yumsiku illa rahma ba mai rike sai Allah mai rahama da Allah a yau da zamanin da ayin ta sauka zamanin annabi da sahabbai su sahabbai ne suka fahimta ba kuciya ba da hazmiya eh da sauran ciro kowa da sauran dabbobin da suke da su tsuntsaye na sama a wancan lokacin ba mu tsakanin da Allah tsuntsaye ne muka fahimta da wannan aya ne jiragen nan ne masu falfalun gudu da waye ba mai riƙe da su a sama sewa cewa inji ne da aka yi daga faransa ya fi inganci na norway ne ya fi kaza na kaza ne sai ya gama tashin allah maɗaukin sarki ya sake shi faɗuwa zai Mayun su ga hunna illar rahma ayatul kauniya jama'a ina ganin ko nan kaɗai muka tsaya ishe mu ku hmm? bar ku ci kai abin da har yau duniyan kimiyyan bil adam bai gano ba ganin da ayatul kauniya yanzu dai in garin Allah ya waye rana ta fito fitilla ce kwaya ɗaya da Allah madaukakin sarki yake haska duniya kowa ya amfana akwai baitamin kaza akwai baitamin kaza sanya faranti a sama ya generating energy da su amfana a yi kaza duk da cikin rana kuma ba sa biyan ko kogo da Allah idan dare ya yi ita kuma wata fitilla ce ake kashewa sai kawai duhu ya zo kuma wa ke kashe ka gano wannan daga cikin ayatul kauniya na dare Allah maɗaukin sarki ya ce in dare ya yi ba wuce ce mahuta ba wa ko inda yake hada hadan mutane da ya fi kowane ya unguwan da ka sani da Allah ya yi sai gaggarin yi shiru Allah maɗaukin sarki ya ƙuga mutane a cikin ɗaki wasu abin da wanda yake nufi hmm? lokacin da ake hada-hada da rana to ka fassara shi da rayuwar duniya mutane su ta abin da su ga dama in dare sai su koma ɗakuna su shuru shine Allah madaukin sarki a lokacin da zai kwashe mutane gaba ɗaya zuwa sa'ina a ne. ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha duk wannan aya ne na Allah madaukakin sarki idan mutum yana zaune yana jin bacci ba a son ya bacci sai a ce ya je ne ya wanke ido ko ai bacci ba ganin shi ake yi ba shi bacci ne ake yi jin shi ake ta kulle yake shiga qur'ani ya gaya mana fa darabna ala azanihim fil kahfi sunina adada shi bacci ta kulle yake shiga wannan biyar daga cikin ayatul kauniya kuma mutum bai gano wannan ba sai kashe wahala don ka fahimci wannan da kyau ko ba a ce na zo kai imani lura da wannan kawai sai ganga kai imani imani ce wal amsila ala ka kasira misalai a ƙarƙashin wannan suna da yawa kullu ha ta dullu ala nam khalaqaha azza wa jalla wa ala tafarrudihi bil khalqi wa ala hikmatihi wannan na nuna Allah shi kaɗai ta da shi kaɗai sannan kuma Allah madaukin sarki yana da hikima wajen yin wannan da a ce akwai wani mahalicci tare da Allah ko to da an ga matsala babba duk inda ka gaya zawa a duniya to ɗanɗanin shi iri ɗaya ne haka ne da sai wani allah inda akwai in wannan allah ya yi yazawa mai zaƙi mai garɗi shi kuma sai ya yazawa mai ɗaci ko ba ka bane ko a yi rake mai zaƙi wani sai ko mai ɗaci ne mu ga yadda za a jama'ar jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ne sai ke cewa ila ghayr zalika min ma'ali ar-rububiyya mala ce da wasu abubuwa ma da yawa na ma'anoni na rububiyyan Allah madaukakin sarki <clears throat> abubuwa da yawa wanda suke dauke da ma'anoni da ke nuna rububiyya na Allah allati tadullu alayha hadhihi al-ayat wa qad tawakkala takawwana ayatun wahida tadullu ala iddati ayat aya daya daga cikin ayoyin kauniya in Allah ya ga daman buga mana misali sai buga mana misali da yawa da siffofi masu yawa sai sa ma wani mawaki yake cewa fawa ajaban kaifa yu'si yu'sil ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu yace abun mamaki ya kai abun mamaki kaifa yu'sil ilahu. ta ya bayi suke saba ma Allah duk da waɗannan abubuwan da ya am kaifa yajhaduhu jahidu ta taya mai jayayya ma akwai Allah ya samu ƙarfin halin wai jayayya ya iya da Allah me faru me yake shi da wani wa fi kulli shay'in lahu ayatu komai a duniya nan yana da ayan da dullu ala annahu wahid da Allah ɗaya ne komai har a karan kansa ta a karan kansu don da za ka yanka masu ilimin kimiyyar jikin ɗan adam ka tambaye su da allah wai ina kwanfan hawaye yake a cikin ɗan adam za su nuna amma ba hawaye akwai inda kwansan majina yake dala akwai ko na zufa ana fahimtar wannan kamar yadda an buɗe za a je a ga kwansan ba haya ko kwansan fitsari akwai yadda za a je a buɗe a ce an ga kwansan mani saboda tsaro irin na Allah ko da ke kallo ne fa a ce an ɗauke <clears throat> maniyin wani an haɗa an yi kaza an samu wanci har yau sun kasa yin nasu nawa suke ɗiba na Allah ne har yau na Allah ne kuma Allah madaukin sarki ya so duk sai sun gama sai ki hura ran dama ran na waye amma a cikin rubutun da ya na kaddara ya kaddara za a samar da su wani ta hanyar iri kaza kuna fahimtar wannan da ke ku yasa duk wanda bai tsaya ya gane ayatul kauliya to zai wahala ya fahimci ayatu shar'iyya an fahimta yanzu kalli idanka yanzu inda ka ga dama sai ka kalla ƙasa da sakon ɗaya sai wannan saƙo ya kai zuwa ga ƙwaƙwalwa sha wannan abin sunan shi ka zaga abin da yake yi mun gano kana faɗin magana yanzu yanzu ne sai mutum zai gane kun gano wannan dan bahaushe da za ka kalle ka ce you stand up stand up sit down ba ya gane abin da aka faɗa kuma ba mu ga wani switch da ya kunna canza da kaza ko ba kaza nan da nan ya gane inda za ka yi mai fillanci haka zai fahimta inda za ka yi mai barbanci haka zai gane in ya mar kana za ka ce mishi don adun ma shi ya san me kake faɗi mun gano wannan da kyau ko shi ya san me yake faɗi da za ka samu ba fulatani yanzu kana ce mishi yalli jam ko wali jam ya san me kake faɗi da aka samu ta gace inda da su ya gane me kake faɗi kun gano wannan da kyau wai in kana waya sai kana hamsa sai koma turanci shi wanda ke jin turanci nan ne ya juya mashi magana ya gano wannan wake wannan aikin ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki akan wannan tsarin ayatul kauniyya to kun ga waɗannan yarurrukan gaba ɗaya sai Qur'ani ya ce Allah ne yi su nashi nashi yanzu nan na je kano sai muka da wasu 'yan cani suka zo suna ta cana sawa na cikin ikon Allah don wasu na gane abin da suke faɗi mun gane wannan ikon Allah mu ma haka suke gani muna hausa ki ta mamaki wai ikon Allah suna fa gane yanzu magana suke ba wannan ayatul kauniya ke wannan ƙololuwan ilimin Allah da ƙwarewar shi ke nuna maka wanda zai sa ka imani ka yi da Allah na daɗe ya maka wannan misalin bar a maimaita shi wai don Allah mu duka barin babu a samun wai yaushe aka gano wannan abin sunan shi jiro kuma wa ya fara ganowa wannan geron wa ya fara shuka shi wa ta tsintan irin ya ce sunan shi gero in ya girma ya zangar ne a sassaki a kwaso ƙwayan a daka a daka a daka a mulmula ya zama fara a matso hantsan saniya a gasa rake a matsa ruwan shi a hada ya zama fara da nono da sukari daga wannan geran a yi mashi daga geran a yi kunu na kanwa a yi na tsamiya a yi kunun zaƙi daga wannan geran ma a yi ne a yi huhu na tutu duwa gano wannan abubuwan da ake da gero yana da yawa wa ya gano masara wa ya gano shinkafa wa ya gano kaza daga wanda ya gano Allah Allah ne sai kayan shi bayan da ya kayan sai sai allamal insana ma lam kawai sai Allah ya kinsa ma ɗan adam wannan ilimin kawai sai gano in aka yi kaza ya yi kaza ma zai faru kawai in yi kawai sai ga yayi shi ke na kawai ta wani kwaikwaya ta wani kwaikwaya ta wani kwaikwaya duk waɗannan ayatul kauniya to da wani sinadari aka yi gero eh Allah shi ya sani yanzu da a ce bature zai yi gero ya samu zai ba kyauta ya kasu yanzu fa ruwa ne na Allah ba fa nashi ne. kawai a leda ya sa ya kulle wa ba zai baka ba sai ka shi kuma shi kuma Allah madaukin zargi kyauta ya bayar sai ya samu abun suna ta suna wannan fiye wata sai ya samu abun suna ta ce wannan sunan su table water ba zai baka ba sai ka bashi shi kuma Allah kyauta ya bada wannan gaba ina da cikin ayatul kauniya wallahi in kana ganin waɗannan abubuwan ba kai imani ba ku ji wahala kai imani wata ayar kullum burge ne take yi da ya ce wal khaila wal bizala wal hamira da buha, wa zina ya ce jaki da doki da alfadari ya yi don ku hau ado ya ce wa ya khuluqu ma la ta'lamuna nan gaba ma zai halarci wanda ba ku nan ba ku san su ba yanzu kalli irin abubuwan da ake hawa saboda dan adam ya sai kololuwan fasaha yanzu kawai sai ya haye kumbu a kolo ko kawai sai tafi sama kuma yanzu qur'ani yana gaya muku ya khaluqu ma la ta'lamuna wallahi nan gaba sai an yi abin da kuka sani yanzu nan gaba kawai takalmi za ta siya ka sa ƙilan Allah ya gana ma a haka so kana tafiya kawai sai ka matsa wani abu Sai zai tashi sama sai ka tayawa ko abu da kuma dama sai ka matsa sai ka ba to ai ya ba mu labarin aljanna ko wallahi mutum yana nan ƙasa zai hango gidan shi can ƙololuwa kun tuna in yana so ya gani shi kawai sai gan shi shi ne batu da kwaikwaya sai ya lifta kana nan sai ka shiga wani ɗan kunkurin kwansan abu kana ma sai ka yi kasala shi kuma wannan su ake akwai sai mai iraji domin suka ce da aka kai annabi baitul maqdis sanda za ka fi sama wai kai shi domin daga nan makadi zuwa baitul maqdis buraka ya hau ita kuma buraka inda idan ta ya kai nan kafanta ke sauka wannan mu'ujizan annabi ne wani makaryaci ya ce zuwa akwai wani mutum wai in zai tafiya kamar daga maiduguri zuwa lagos wai tako ɗaya yake kawai sai gan shi a ya ƙarya yake yi mu'ujizan manzan allah ne ake son a ce akwai wani ƙato shi ma yana ne duk wani abu na manzan allah mutane ke sun yi rinta a bar ma annabi shi ɗayan shi mala'ika jibrilu haske ne jikin annaba ana son a yi tafiya da shi zuwa sama zai iya ɗaukan wannan saurin ba su ake a tafiyar nan cikin bacci wani ba a ido da ido saurin mala'ika ya yi yawa to shi ne aka sako da mai shi kuma mai iraji da kyau saurin mala'ika ba amma jikin annabi da mu'ujizan shi zai iya ɗaukan tafiyar yana kai manzon Allah sama har yi wannan tafiyar mai tsawo na tafiyar shekarar dubu bakwai ya je dawo a dare ɗaya domin kowace sama tafiyar shekara ɗari biyar ne so bakwai ɗari uku dubu uku da ɗari biyar dawo ma haka ne ayatul kauniya ayatul shar'iyya sai ka yadda da wannan kake zama mumini sannan kuma suna taimaka maka wajen ka ƙara yarda da Allah duk abin da manzon Allah ya faɗa wallahi masu ilimin kimiyya kawai sai ganuwa suke wannan yana karanta wani documentary da wani yake yake cewa wai masu ilimin kimiyya sun yi bincike sun gano wai a wasu shekaru wata ya taɓa tsagewa wata damar kuma mutane wasu ita rubuta sa'adu tana da in shakkal kama in ce ku musulunta kun zo kuna mutane iskanci nan annabi ya ce fiffikin sauro a fiffikin ƙuda ɗaya cuta da ɗaya magani ko kwanakin ba a narka sun gano wannan muka ce kai ka musulunta mazu Allah ya faɗa sun kafa su kakan ka na talatin wannan kafin mun san shi sun ke mun gano wannan da sai ku wai har yau ba su gano mai ke ba mu da triangle ba manzon Allah ya faɗa majalisan fadan iblis ne ba wanda ya sai je shi ma mulki yake zubawa a sauruwa ruwa manzon Allah ya faɗa ayatul kauniya ayatul shar'iyya <laughs> jama kuna gane wannan abubuwan ku mai maka tasiri kenan a haɗa sa da Allah idan Allah ya mu gobe za mu tashi wa ammal ayatu shar'iyya sai ku ji ayatu shar'iyya yanzu kun gane ayatul kauniyya ku na'am yanzu za mu ji menene ayatul shar'iyya a gobe in kai mu qur'ani irin wannan kyakkyawan fahimtar ku ba wanda zai zai kawo da kai daga alqur'ani Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu